daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida dubu bakwai da dari biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na safe. Kamar da saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Sadu Katsina inda zai kawo muku mai mafitowa suka faru a rana mai kamar irin ta yau a tarihi. daga shi kuwa sai mu kawo muku ne na muryoyin masu saurare wanda zai kawo mana bayani game da irin ra'ayoyinku da kuma wasiƙu da kuka aiko mana domin jin daɗin shirye-shiryenmu shiryen daga ƙarshe kuwa sai mu kawo muku ne na afirka a yau wanda zai muku tsokaci kan muhimman batutuwa da suka faru a faɗin nahiyar afirka da fatan za a gyara zama kuma za a jaɗin shirin yanzu kuma sai a cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kanin Shugaban masu dokokin ƙasar Iran ya ce, tattaunawa da Amurka zai yi ne ta hanyar mutunta juna. Ƙasar Qatar ta gargaɗi Isra'ila kuma cewa kai ta dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza. isra'ila ta hana motocin agaji 6,000 shiga gaza duk da jirgin da buɗe wuta da aka cimma yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban majalisar dokokin kasar iran ya ce tattaunawa da amurka zai yi ne ta hanyar mutunta juna rahotanni sun bayyana cewa shugaban majalisar shawara ta kasar iran muhammad bakir kalibaf ya faɗi a wani taron manema labarai da ya cewa tattauna tsakanin iran da amurka zai yi ne bisa yanayi na girma juna kuma dole bangarorin biyu su amince da haka ya ce a bangan tehran batun tattaunawa ba shi ne matsala ba daidaito ne muhimmin al'amari domin amurka tana so ta yi amfani da ƙarfi sai jami'an ƙasar iran sun shahara ta cewa amurka tana amfani da tattaunawa a matsayin wani kayan dabarun ya aiki ba wai hanyar diflomasiyya ba tana so ta samu sakamako mai kyau amma tana ci gaba da sanya takunkumi yin barazana da kuma ɗaukar matakin soji. Ya ce babban matsalar Amurka shine nuna fin ƙarfi, mu kuma ba za mu miƙa wuya ba, yana mai cewa. Sun wato yana mai cewa suna magana ne kawai amma babu gaskiya a cikinta, suna son tursasawa a miƙa musu wuya. ya ƙara da cewa jami'an amurka suna ƙoƙarin rage ƙarfin makami mai linzamin iran zuwa kilomita 300 a lokacin da washington take ci da ke ta hurumin sararin samaniyar yankin ta kai hari siriya da iraki inda ta toke ko kuma ta take dokokin ƙasa da ƙasa ƙasar ƙasa ta gaɗi isra'ila game da ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza a cikin wani taron manema labarai da kakin wato ma'aikatakin wajen ƙasar Qatar ya yi a birnin Doha, Majid Al-Ansari ya faɗi cewa Qatar na ci gaba da bibiyar da dakta da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas, kuma tana ƙoƙarin hana duk wani abin da zai iya sanya jajeniyar ta rushe. Ya ƙara da cewa matakan da Isra'ila ke ɗauka yana matuƙar barazana ga yarjejeniyar da ya sa take tangal-tangal. Wannan ita ce yarjejeniya fi tsawo da aka cimma daga lokacin da Isra'ila ta fara kisan kare dangi zuwa yau kusan shekaru biyu kenan ya ce yanzu ana ƙoƙari ganin an shiga mataki na biyu na yarjejeniyar da ƙulla na da buɗe wuta. Matakin farko na yarjejeniyar da aka kira da ta zaman lafiya kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya fitar, ƙungiyar Hamas za ta saki dukkan mutane 48 take da su da 20 daga cikin waɗanda suke da rai, kuma ƙungiyar Hamas da sauran kungiyoyin falasɗina sun yi aiki da alkawarin da suka ɗauka mataki na biyu na yarjejeniyar shine isra'ila ta janye daga dukkan yankunan ta mamaye a yankin gaza kana kafa gwamnatin rikon kwarya za ta jagoranci yankin sai kuma aiki da dakarun tabbatar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa Isra'ila ta hana motocin agaji dubu shida shiga Gaza duk da yarjejeniyar da ta buɗe wuta da aka cimma tsakaninsu. hukumar ba da agaji ta wato da samar da ayyukan yi ga falastina ta masar ɗinkin duniya onurwa ta faɗi cewa isra'ila ta hana motoci makare da kayan agaji guda dubu shida shiga yankin gaza da suke ɗauke da abinci magunguna za su iya watar da yankin na tsawon watanni uku kakin ƙungiyar ta unurwa adnan abu hasna ya faɗi cewa duk da yake cewa adadin kayan da ake shiga da shi yankin Gaza ya karu tun bayan cin yarjejeniyar da dakatar da buɗe wuta a watan Oktoba. Sai duk da haka, Isra'ila ta hana shigar da kayayyakin da ake bukata za su iya taimakawa wajen wari matsalar da yankin ke fuskanta. A watan Oktoba, a watan Oktoba Isra'ila ta shaida wa Majalisar Ɗinkin Duniya cewa za ta bari motoci ɗauke da kayan agaji guda ɗari uku su shiga yankin Gaza, inda suka raba adadin zuwa gida biyu. jiragen ruwan da isra'ila ta kama suna ɗauke da dubban tanti da barguna da aka ƙiyasta za su kai guda miliyan ɗaya da ɗigo uku domin raba waɗanda aka rusa gidajensu a faɗin yankin ƙungiyoyin ba da agaji sun yi barazanar cewa rashin sakin dubban kayayyakin da daga isra'ila ya ƙara jefa yankin cikin mummunan bala'i da zai ƙara dagwale al'amura a yankin inda asibitoci da ba da wato asibitoci ba sa aiki saboda babu kayan aiki mutane da aka rusa gidajensu ba su da wajen zama kuma cututtuka na yaduwa kamar farin dango a yankin na gaza to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo boh hausa da ke nan birnin tehran thank you To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙungiyar BRICS ta zama murya mai ƙarfi ta kashe ko kuma ta ƙasashe masu tasowa a duniya. An buɗe taron al'umma irinsa na farko na ƙungiyar ƙasashen BRICS a ranar Litinin a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. Da zumbar faɗa shigar al'umma ƙasashen membobin da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe masu tasowa. shawarar kafa ƙungiyar brics da kasar sin ta bayar ta gabatar abu ne da ya samar da wato abu ne da ya samu wa duniya wata sabuwar alƙibla game da yadda ya kamata a sauya alƙalar wato akalar tafiya da harkoki a duniya ta yadda a wannan lokacin mai sarƙiya da wato tasowar ƙasashe da dama Ƙasashe masu tasowa har su rika dogaro da kansu wajen samun ci gaba wato ƙungiyar BRICS ta zama murya mai karfi da su rika magana da ita kuma suna shiga ana damawa da su a harkoki na ƙasa da ƙasa. Wannan taro ya haɗa ƙungiyoyin al'umma na ƙasashen ƙungiyar domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi haɗin gwiwa ta tattalin arziki da cuɗanyar ƙasa da ƙasa da da siyasar duniya da ƙalubalen shugabanci da kuma hanyoyin rage dogaro da takardun kuɗi na amurka wato dala to da ƙarshe za ku cewa shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya haɗa tsohon babban hafsan tsaro na ƙasa janar christopher gwabe musa a matsayin sa ministan tsaro na ƙasar ministan tsaro wato muhammad abubakar badaru ya yi murabus a ranar litinin 1 ga watan disamba na shekarar 2025 saboda dalilai na rashin lafiya Wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa Bayo ga ya fitar a ranar Talata ta ce, a cikin wata wasiƙa da ya aikewa da shugaban musar dattawa Godwin Afabio, shugaba Tinubu ya sadda naɗin janar Musa a matsayin wanda zai maye gurbin Badaru. Janar Musa, wanda zai cika shekaru 58 a ranar 25 watan Disamban nan, soja ne mai hazaƙa wanda ya aiki a matsayin babban hafsan sojin tsaro daga shekara 2023 zuwa Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. An haife shi a Sokoto a shekara ta dubu ɗaya tara da sittin da bakwai. Janar Musa ya samu karatunsa ne na firamare da sakandare a can sannan ya ci kwalejin ci gaba da karatu a Zaria. Ya kammala karatun a shekara ta dubu ɗaya tara tamanin da shida sannan ya shiga kwalejin tsaron ƙasa NDA kenan a wannan shekarar. inda ya sami digirin farko na kimiyya bayan kammala karatunsa a shekara ta 1991. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a daga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba uku ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau uku ga watan disamban shekara ta 1984 aka samu tsayayyar iskar gas mai guba na mic daga cikin wani kamfani mai suna guinean kirby a garin popal na kasar India wanda kuma hakan ya auku ne a cikin dare kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama kamfanin mallakin kasar amurka ne na wasu mutane 'yan asalin kasar india wanda kuma tsayar gas din ta uku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin kamfanin an da kesa cewa kimanin mutane 25,000 ne suka rasa rayukansu sakamakon tsayayyar iskar gas masu wadda kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi ɗan siyasa kuma masanin falsafa rajendra prasad a wani ƙauye wanda yake jihar bihar a ƙasar india duk cewa dai an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu amma ya yi ƙoƙari matuƙa ya ci gaba da karatu har sai kai ga samun digiri na uku a lokacin gwagwarmayar neman yancin ƙasar india ya ta gagarumar rawa wajen nuna ƙiyayya ga tsarin mulkin mallaka na burtaniya kan ƙasar india ya kasance abokin gwagwarmaya na Mahatma gandhi inda suka yi ta faɗi tashi tare hakanan kuma an zaɓi rajanda a matsayin shugaban jam'iyya ta congress a lokuta daban-daban bayan samun yancin kai na kasar india da kuma tabbatar da tsari na jamhuriya a kasar an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa shekara ta 1950 masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 3 ga watan disamba ranar da aka ware domin tanawa da mutane na kasassu masu tawaya a jikinsu a fadin duniya a lokacin gudanar da zaman shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 37 ne a cikin shekara ta 1983 aka sanya wannan rana ta zama ranar tanawa da nakasassu da masu tawaya a jikinsu a duniya domin ba su kulawa ta musamman da kuma taimaka musu a dukkanin bangaren da suke buƙatar taimako a cikin rayuwarsu ta zamantakewa da sauran harkokinsu na rayuwa ta yau da kullum masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan disamban shekara ta 1912 turkawan dolar usmaniya suka sha kashi a yakin balkan wanda hakan ya zama masomin fara ficewarsu daga turai a tsakanin shekarun 1871 zuwa farkon yakin duniya na farko abubuwa sun faru a yankin balkan wanda za a yi ɗaukar su a matsayin tushen yakin duniya na farko a karni na ashirin bayan da dalar usmaniya ta amince da mika bosnia herzegovina ga austria markar dai austria ba ta goyi bayan yancin kan bulgaria ba rashi ta yi ruwa ta yi tsaki domin ganin cewa bulgaria ta samu yancin kai da kuma shigar da tsibirin kreti a cikin girka waɗannan abubuwa duka sun sanya an shiga wani matsanancin yanayi a yankin balkan a ranar 28 ga watan agustan shekara ta 1912 yankin black mountain ya shelanta yaƙi a kan gwamnatin dolar usmaniya yayin da bulgaria serbia da girka kuma suka goyi bayan hakan sama da sojoji 700,000 ne na amurka suka fuskanci sojojin turkiya fiye da 300,000 a lokacin da aka yi amfani da jiragen sama a karan farko wajen kaddamar da yaƙi inda sojojin ƙawance suka samu nasara wajen nausawa har zuwa birnin istanbul daga ƙarshe dai wannan yaƙi ya ƙare da fatattakar daular usmaniya a ranar 3 ga watan disamban shekara ta 1912 wanda ya sa gwamnatin usmaniya ta yi asarar ƙasashe da take mamaye da su a cikin nahiyar turai masu warare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau hukumomin sojan kasar iran suka sanar da kwace wani jirgin sama mara matuki na amurka rq 170 a gabashin kasar ta iran wannan jirgi da ya taso ne daga sansanin sojan amurka wanda yake kasar afghanistan sannan kuma ya fada tarkon sojojin iran wanda suka yi masa kwantan bona bayan da ya shigo da tazara da ta kai zurfin kilomita 200 a cikin kasar wannan jirgi dai yana daga cikin manyan jirage marasa matuka na leken asiri na zamani da amurka ta kera wanda kuma hukumar leken asiri ta amurka cia ce take yin amfani da shi domin gudanar da ayyuka na leken asiri a cikin kasashen yankin don haka jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyar kwace wannan jirgi na sirri ta nuna kwarewar ta matuka a fagen yaƙi na hanyoyi na zamani sannan kuma hakan ya baiwa masana na ƙasar amurka mamaki matuka domin kuwa shine karan farko wanda wani abu makamancin haka ya taɓa faruwa da su inda iran ta yi amfani da wasu hanyoyi na rada wajen sauko da wannan jirgi ƙasa ba tare da wani abu ya same shi na matsala ba kuma ta kwance jirgin baki ɗayansa tare da cire dukkanin bayanan da suke cikinsa masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku matsalar garkuwa da mutane a Najeriya ta sake daukan hankalin duniya bayan sace dalibai da malamai fiye da uku. an bayyana cewa irin hakan ta faru har sau uku a cikin mako guda kacal to ko me yasa har yanzu gwamnatin najeriya ta gaza kawo karshen wannan matsala wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai sunana Usman Maidala Bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. gaskiya abin da yake faruwa cikin tarayyar najeriya za a cewa abu ne wanda zai kaɗa hantar dukkanin wani musulmi da mai tausayi duba da kwanan-kwanan na kenan inda 'yan bindiga suke matsakai hare-hare bisa kan al'umma wanda hakan hatta biyo eh, kan ɗaliban da basu ji basu gani ba wanda suke gudanar da karatunsu a wannan jihohi daban-daban musamman jihar neja da jihar kebbi wanda hakan za a cewa gaskiya abin tausaya ne ga uwayen yara da su kansu wannan ɗalibai ko muna fata shugaban tarayyar najeriya gaskiya ya kamata a ɗau mataki na tsaro da kuma ka jami'an tsaro arewacin najeriya domin kiyaye irin wannan ta sake afkuwa a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya da ma arewaci maso gabas da arewaci maso yammacin najeriya inda abubuwan a nan ne ya yi kamari ko muna fata su shugabannin da suke tsaron wannan al'umma ya kamata a ce sun sa ido akan dukkanin shiga da wucen mutane da suke zuwa wanda ba a gane da fuskokinsu ko kuma wanda ake za a zargin cewa ina mutane bata gari ne a cikin al'umma daga ƙarshe ne ya ca suna na usman mai dala shari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zai iya shawar sa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama don tofa albarkatun bakin mu da mace da ra'ayi maudukin da aka dora mu sai yau. Suna da yamma Salisu Sani wanda ake kiran shi da Zuman shugaban na kungiyar masu kira da sauraron radio na Afirka rashin jihar da magana Hakikanin gaskiya eh, muna cire da Allah wade a dangance da irin Eh, sakaki da ake yi eh, na musamman ma sojoji na najeriya saboda hakikanin gaskiya idan an sa tsaro lungu da saƙo muke gani wannan matsala ba ta sa faruwa kuma a ce a cikin sati guda a ce an yi wannan abu har kashi na uku gaskiya mu dai ba mu ji daɗin haka ba kuma muna cire da allah da irin wannan mataki da ake ɗauka ana sakaki babu jami'an tsaro ko ina lungu da saƙo. nan kira zan ga shugaban kasar najeriya eh, bola ahmed tinubu ya kamata a kama jiki a jajirce a sa tsoro duk inda ya kamata yanzu a ce kamar ɗalibai da malaman makaranta a ce ana kama su a cikin sati uku ana garkuwa da su to ina amfani a ce eh, da matsayin wai akwai jami'an tsaro ne a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa jamhuriyar Musulunci ta Hira. Da farko dai suna na Abdullahi Telari mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar Maradi. Malam Hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana ta albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i ne da kuka aza na sace ɗalibai a makarantun a Nigeria wajen jihohinta guda biyu ko zuwa uku ma. To farko dai addu'a za mu yi addu'a za mu yi ubangiji allah ya kawo ma wannan bayan allah yan uwanmu na nigeria saukin wannan hituna ubangiji allah ya kawo musu wannan sauƙin wannan hituna gaskiya wannan hituna ta kai inda ta kai ka duba tun wajen barnakin nan wajen boko harbikin nan ɗaliban nan na cibaka da aka ɗauka ka duba tun nan dai aka ce gani da wani ya isa wani tsoron allah ko ba haka ba to tun nan dai a zo na a ɗauki biyu a ɗauki uku shekara da shekaru ana ta wannan matsaloli yau kusan shekara sha biyu ana ta wannan wagga gwagwarmaya to su wai ni yan ta'addan ga abin da ke bani mamaki dangantar da wannan tsari na wannan yan ta'adda sun hito sun ce boko haram kuma dukkaninsu in aka bincike su a gano cewa boko nan ya yi tasiri a cikin kwakwalwarsu Assalamu alaikum mai magana da Salisu Yahaya ɗan Nijar daga agunji Kwaras ta tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraren rediyo ta Afirka Rishin Kwara tare da shugaba na ƙasa Nura Abdullahi Hairi Gasa Kaduna. To, dangane da wannan matsala ta tsaro da takici takicin yawa a Najeriya. To mu dai abinda za mu sha kunnuwansu da hankalinsu su magabata wanda suke jagorantar ƙasar nan ya kamata a ce su kansu su dage bisa ga wannan kalubale na tsaron nan dukkan wani abin da za a yi muddin babu tsaro to babu zama babu kuma kasuwanci babu ci gaba na ƙasa to in ya kasance kuwa su sun bar masu bindigogi sun ci gaba da harkokinsu ginin talakawa suna iya cewa da haɗin bakin su akan yi hakan to amma in suka karfafa wannan tsaro gaskiya sai ka gani talakawa suna yi musu godiya kuma me amfanin ma kana matsayin shugaba talakawan ka ba su alasan barka da kai sai allah wadda yake nan kaga abin bai dace ba muna yi muku fata alheri rediyon furin musulunci ta iran ina yi mako fata alheri mai magana salisu haya da nijar daga gunji kwaras tattare nijeriya tare da shugaba na kungiya na kasa baki daya lahaji nura abdullahi hariga kaduna to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta irin muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Tahir daga Filinge a Jamhuriyar Nijar game da matsalar ta ɗalibai da malamai da ma 'yan ƙasar gaba ɗaya sai a ce wannan abun ya zan alaƙaƙayi a Nijeriya kuma sai mu ce tamkar abu ma ya hi ƙarfin gwamnati ne. in kuma ba shi rashin gwamnatin ba to mi yasa ba ta magance matsalar ba shine ayat tambaya ni na ma shi daɗin barazana nan da donald trump ya yi musu shi zai sa wasu ƙara tashi daga barci su yaƙi wannan abu in ba ma don wannan barazana ba to ga ai yan ƙasar tun wagga shekara sai wani hali ya yi to allah ya sa gwamnatin ta yi yaƙi da yan ta'addan nan da gaske da gaske ƙasa ta huta yan ƙasa su huta gwamnatin ma ta huta da zargi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran muna muku fata alkhairi mamman barka kan wannan maudu'i da kuka dora mana na matsalolin tsaro da ake samu a najeriya to shi dai matsalar tsaron nan ba da gaske ake maganata da da gaske ake da yanzu ta kau gwamnati idan ta yi hushi ina mai tabbatar muku abin ya daɗe wata uku sai ta kamar da shi kowace irin matsala ce ba barayin daji bane ba a shiga dajin ta sama da ta ƙasa a magance matsala in foma na cikin gari a bibiyar su kuma a magance su a tsaya ka'in da na'in a tsayin daka duk wanda ya duk da ya hana uwar shi bacci to shi ma ba zai rantsa ba a na masa haka nan kamun wata uku ga in ba a magance matsalar ba kowace rikici na bar kula assalamu alaikum sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu makeri daga nan maɗattai a dama garin jamhuriyar niger kamar yadda kuka ba da wannan maru'i hakika sace-sacen al'umma a nigeria ya kasance ya zama kundila kuma ya kamata gwamnatin nigeria tun da wuri ta san matakin da za ta ɗauka na ceto wannan bayan allah da aka sace ganin cewa iya mata ne aka je aka sace a jihar kebbi kuma da jihar neja kenan ya kamata gwamnati in ta san tana yi ta yi ta ceto wannan bayan allah da aka sace tunda ba a san halin da suke ciki ba a halin yanzu kenan in dai da gaske take tunda sace mutane a najeriya ya kasance kamar ruwan dare ne yau aka sace gobe haka kenan ya kamata a matsakaimi wajen ceto wannan yara da fatan allah ceto su cikin iyalinsu lahiya Allah ya kare kiyaye gaba na gode ku tashi lami magana isu makeri madatai da magaran a jamhuriyar Nijar ku lami yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta iran barka da warhaka barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam bashir babba tasha layin difa ma'aji kuma mai ba shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magarab hakikanin gaskiya abubuwan da ke wakana a najeriya babban abun damuwa ne kuma abun takaici ne kwarai da gaske irin abubuwan da ke wakana na sace-sace har ma mu ce da kashe-kashen mutane da ake yi hakikanin gaskiya abu ne wanda ya kamata shugabanni ko shugaban kasar najeriya a ce ya tashi ya zagi ne dantse don magance matsalar saboda ina ma ina ma gwamnati ina 'yan ta'adda wannan abu ne wanda ya kamata a ce an gaggauta eh, dakile shi saboda irin haka da yake wakana har a cikin makarantu na kasar eh, barazana ce ga eh, karatun kasar ko mu ce ilimi babban abin da ne gaskiya allah sa dai mu dace allah kuma ya gyara allah ya sa shugabannin kasa da dukkanin wasu masu ruwa da tsaki su mai da hankali akan irin wannan matsalar da take faruwa saboda gaskiya irin wannan abubuwan da ke eh, wakana eh, durkushe ilimi ne kwarai da gaske Allah ka karshen shi Allah sa mu dace Allah ya sa mu zauna eh, duniya lafiya mai magana malam bashir babbar tashar layin difa ma'aji ko mai ba da shawara na kungiyar masu kera da sauran radio ta afirka rashin jihar da magar assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa wabarakatuh mai muku magana aliyu ya hadi a garin nasarawa kwamin din galma wakili masu kera da saurare na reshen afirka ayato eh, farko dai sai mu ce ya ubangiji allah da ya shirya sama ya shirya ƙasa allah da ya shirya dare rana ya zura qur'ani mai tsarki da hasken manzo allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya allah allah kare mutuncin 'yan Najeriya da mutuncinsu da addininsu Allah da zumuncinsu Allah da ibadarsu Allah da sa'ad da zumunci suka yi musamman arewa ya Allah Allah ka taimake su yan uwa abinda mai kira gare ku na 'yan Najeriya musamman arewa ku riba gani wannan irin kinnafo wannan boko haramu wannan yan waye rasa uwaye A rasa kakannin ne a rasa litizin ne rasa malamai A rasa fastoci A rasa limammai an mata da yara musamman da 'yan mata da aka ɗauka na makaranta musamman ilimi a ilimi na buɗe dukkanin ƙofa ta tushe sai sai an gazo aroe makarantun ne ana gore 'yan yara ana kama su 'yan waya subhanallah abinda mai kira gare ku yan uwa masu daraja masu albarka yan arewa wallahi kuna ake ma da baya wallahi in kun ce kuna mu'amala da turawan nan masu horon kai musamman irin wannan faransa musamman irin wannan amerika musamman irin isra'ila kai tsaye kuna tare da Suleiman Alhaji Buhari mataimakin mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka a reshen jihar da makarin da ke Nijar. Da farko dai ina yi wa mai gabatar da shirin Hassan barka barka da waraka barka don lokaci. Eh magana ta gaskiya karuwar matsalar tsaro a Najeriya abin ya tayar da hankalin al'ummar kasar da ma makwatar kasashen musamman mu al'ummar Nijar da da muke makwataka da arewacin kasar inda nan ne matsalar tsaron ya yi kamari mu dai kiran da za mu dai ga gwamnatin kasar gaskiya su ƙara matakan tsaro kuma akwai buƙatar ƙarin ɗaukar sojoji da 'yan sanda da dai sauran 'yan bijilanti don zuba su a makarantu da ƙara ba da tsaro in dai har ana so a kawo ƙarshen matsalar tsaro to jama'a najeriya ma ya kamata su riga bawa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanan sirri duk abin da suka gani ba su yarda da ba su yi gaggawa kira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin hausa na gidan radiyon iran da harko suna na malam kabiru da ke Maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi wannan eh, sace ɗalibai da ake yi fi sabidillahi ni dai ina ganin na farko sai in ce akwai gazawa gwamnati kuma gwamnati a ra'ayi na in ba ta san wani abu ta san wani abu fi lahi. saboda me yasa an gani ba a tahiya abuja a yi ba a tahiya cikin babban birane a yi Legas ina ne kuma ba a ɗaukar ɗiyan hukumar manya kamar ɗiyan minista ɗiyan gwamnan jiha ɗiyan sai wasai ɗiyan talakawan da suke cikin karkara kuma abin da yasa yanzu na idan zaɓe ya matso wallahi za ka gani ɗan ta'addar na sun yi shiru sun bar sun shiga lunguna lunguna sun je sun yi farfaganda sun yaƙe neman zaɓen su sai abin ya wuce ga abu ya dawo to shi dai duk hukumar da ta yi wasa ana cuta talakawa ta wahala ke akwai ta ɗori na gode mai magana malam kabiru da ke nan maraƙi ɗan kusa da makarantar malam abba jamhuriyar jira assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na biyu het barkan mu da wani haka mai magana da wajen daga miami a jamhuriyar jira eh ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana su gaskiya abubuwa ne da suke faruwa a ɗayan kwanakin nan a arewacin najeriya tamkar babu hukumomi ko babu gwamnatoci a ƙasa saboda a ce an saci mutane a jihar kebbi an sake an sata a neja an sace an sata a sokoto abin ya wuce tunanin mai hankali ya kamata al'umma arewa su ta hitse su san me suke saboda wannan cin kashi da ake fa abin ya yi yawa wai shege da hauka bai kamata a ce ana sace mutane ba kamar ana sace ku ya kamata idan su gwamnatocin ba za su iya ba to al'umma su fito su kare kansu wanda mun san jami'an soja da dama su fito sun yi wannan ikirarin na cewa ya kamata al'umma su fito su kare kansu kuma idan harkar tsaro ta ga abin da ta to wajibi ne ku al'umma ku fito ku kare kanku dan ba zai yi ba a zo ana satan mutane kamar ana satan dabbobi ba dabbobi ma bai kamata a ci hannu ba sai irin wannan ɗiba barantana ɗan adam tashi lafiya sashen wasu na biyu da ci. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you Afrika a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu yana ɗauke ne da wani batu mai matuƙar muhimmancin wanda ya shafi rayuwar mata a cikin nahiyarmu ta Afirka musamman ma dai. a ƙasashen da suke magana da hausa ko kuma fulacanci a yammacin afirka dalili kuwa shine batu ne wanda ya shafi rayuwar nana asma'u bintu usman bin fodio yadda allah tabbata a gare su da irin rawar da ta taka ƙarƙashin daular jihadi ta shehu usman dan fodio da allah a gare shi. abinda ya tado da wannan batu kuwa shine yadda fitacciyar marubuciyar nan ta arewacin najeriya wacce kuma aka sani da kare haƙoƙin mata wato malama rahma abdulmajid ta ƙudiri yin wani fim wanda zai haska rayuwar wannan baiwar allah ga matan wannan zamani har da ma maza domin ganin irin yadda ta rayu a wancan lokacin wannan ne ya sa muka yi wa sai da rahama tambaya akan dalilin da ya sa ma ta tunanin shirya wannan fim ɗin na rayuwar nana asma'u bintu usman bin fodio ga abin da take cewa. Alhamdulillahi kamar yadda na yi ta ba da wannan amsa tunanin yin fim ɗin na asma'u ya goyo abubuwa da dama wanda suka hada da yanayin taɓarɓarewar ilimin 'ya'ya mata a yankinmu na arewa inda ilimin yake fuskantar barazana ta yau da kullum da kuma sha'awata ta ganin na yi amfani da abin da na iya wato harkar rubutun nashaɗantarwa da kirkira da kuma ilimin tarihi da al'adu wanda shine abin da na karanta a makaranta ga cewa na haɗa su na samar da wani abu da zai zamanto ba kawai an kalle shi bane a matsayin ayi nishaɗi a wuce ba a zai ilimantar zai kuma isar da wasu saƙonni masu muhimmanci to lallai wannan yana daga cikin ginshiki a dalilin yi in ka lura da halin da ilimin ya mata yake ciki yanzu a arewacin najeriya musamman a guraben da ya zamanto ya kasance karkashin ita wannan daula da na asama'u ta fito daga ciki a yanzu halin ilimi na cikin halin ni yasu inda mata a kowane lokaci idan wani rikiko na abu ya zo maza ga makarantu su ake fara a kullewa ko kuma su ake fara ɗaukewa da dai abubuwa da dama wanda suke nuna a kowane lokaci a ilimin ya mace yana fuskantar barazana to wannan ya zabarar da mu wajen ganin cewa lallai lallai mun isar da wannan saƙon To wasu dalilan na yin wannan fim ɗin kamar yadda muka ji daga bakin malama Rahma Abdulmajid shine fito da rawar da mata suka taka a tarihin wannan yankin da muke magana. domin ba kasafai ake taɓo rayuwar mata ba inda mafi yawanci in ana maganar tarihi an fi ambata rawar da maza suka taka a cikinsa ga shi kuwa rayuwar nana asma'u bintu usman bin Fodio, yadda Allah tabbata a gare su sun cika dukkanin waɗannan sharuɗan ga ta bakin sayyada rahma abdulmajid akwai wasu dalilan wanda tun kafin a fara abin ya kai mu wankin hula ya kai mu dare muna ganin ya kamata a ce an duba su misali uh, ana yin fina-finai akan abubuwan da suka shafi tarihi shi tarihi sai kaga ana shiga abubuwan da suka fi shafan uh, masarautu ne to kuma da an ce masarautu zaka ga abu ne wanda bajinta ce da ta maza da ta samar da ita to mukan so mu samar da mace ita kuma ina za a samo ta a cikin wannan tarihin tunda duniya ce da uh, eh, ade 'ya'yan adamu mace da namiji ake da su to muna ta neman ina za a samo na tarol din wanda ya dace da ita ba sai an aro mata wani abu daban da na al'ada ta ba misali mu zo mu sa ai ce take yaki ita ce take saran wancan da takobi ita take menene a samo wani abu da yake na al'ada ta ne ta kuma fito a zuwa a ciki to wannan abin mun same shi a ita nana asama'u da shehu usman dan fodiyo kuma muke ganin ya kamata lalle lalle mu ya dashi batun ilimin mata da yadda barin su a baya arewacin najeriya ya zama ruwan dare musamman ma dai ganin yadda cewa a wannan yankin akwai masu tunanin hana mata ma fitowa su tafi neman ilimi alhali in aka waiwaya a baya za a ga cewa a ƙarƙashin daular usmaniya ta shehu usman dan fodo da ala tabbata a gare shi mata ba a basu a baya ba wajen yin karatun addini da yin sana'o'i da fitowa taka rawa a cikin rayuwar yau da kullum ga ta bakin sayyada rahama eh kamar yadda na fara da amsawa baya ne wannan ma yana daga cikin manyan dalilan ai da suka samu kai tunanin zami fim din saboda ilimin mata yana fuskantar kalubale kai tsaye ko kuma a wasu mataku akwai kalubalen da ilimin mata yake fuskanta ta inda akan dage da cewa ba za su fita su yi ilimin a wani waje ba sai a wani yanki ko a wani bangare daban sannan akwai matsalar ilimin a ce akwai iya shekarun da da sun yi ko da ba su gama ba sun dakata ba za su ci gaba ba sannan kuma akwai wani matakin daban wanda yake nuna akwai abin da ake so a yi su yi ilimin akai akwai kuma abin da ba ma a so su yi ilimin akai ah, wani matakin kuma shine ana so in ma sun yi ilimin kas su yi aiki da shi ta wasu bangare sannan akwai kuma a batun yanzu ma karewan karewa shine ilimin baki ɗaya a kowane mataki ma yana fuskantar barazana sannan kuma akwai batun talauci da jahilci wanda yakan sanya wani lokaci tun farko ma hanyar samun ilimin koda na rubutu da karatu ne ya gagara yara su tafi tallade da sauransu sannan kuma a al'ada irin tamu mu ba mutane ne masu iya saurin karɓar laifi ba mun fi yin ƙoƙari mu nemo wani dalili da ya sa wannan laifin ya faru ta yiwu mu ce a'a addini ne bai bar mu mu dinga sa su a karatu a makaranta ba amma kuma ya bar mu mu dora musu talla ta yiwu kuma mu dinga cewa a'a ai kaddara ce ko talauci ne ko menene to wannan abun muke so mu ɗora shi a sikeli mu dora shekara ɗari biyu baya a sikeli lokacin da irin su suna na asama'un ba tare da suna mallakin komai ba suka yi tafiya suka shirya manhaja ta ilimi sannan suka horar da malamai waɗanda ake kira jajis sannan aka yi ƙungiya mai suna 'yan taro su kuma wannan 'yan taro ɗin aka baza su daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa kamar abin da ake kiran ƙasar hausa a wannan lokacin ba state ba ne in aka ce maka ƙasar gobe akwai kuma ƙasar kano akwai ƙasar daura to haka za ka ga akwai ƙasar katsina to haka su waɗannan malamai mata ɗin suka dinga shiga lungu da saƙo daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa daga wannan ƙauye zuwa wannan birni don tabbatar da cewa an ba wa mata ilimi kuma ilimin ta hanyar nishaɗantarwa mafi yawansa Nana Asama'u ta ba da akasarin ilimi ta hanyar amfani da waƙa da baitoci wanda hakan ya nuna alaman Eh, an yi amfani da hanyar nishaɗi wajen isar da ilimi ta inda zai riƙe kai to kuma mu ma wannan abin muke so mu ɗauko mu bi a yanzu mu ba da ilimi ta hanyar yin fim wato ta hanyar nishaɗantarwa ɗin kuma mu ba da shi kyauta kamar yadda ita ma ta ba da ilimi kyauta sannan mu yi ƙoƙari mu ga cewa lallai lallai mun sanya dalilan da suke hana ilimin a sikeli mu gane shin yanzu wannan dalilai ɗin sun cancanta in aka kwatanta su da dalilan babu su a shekara 200 da suka wuce duk da wahala an tabbatar da cewa ana ilimin ko da ba a kuma ba a samu rubutu da karatu so wannan shine dai abin da muka fi mai da hankali a kai to koya aka yi ta samu haɗin kai da kuma izini daga masarautar sokoto ko kuma a ce fada sarkin musulmi a kan yin wannan fim ɗin kuma wace irin gudunmawa wannan fadar ta bayar ga ta bakin sayyada rahama eh to alhamdulillah ita masarautar mai alfarma sarkin musulmi ta kasance abokiyar aiki tun daga rangini zane wato wannan aikin mun yi abubuwa ne kan da kan da su a lokacin da muka fara research dinmu muna kaiwa matakin bincike mun fita daga littattafai wato mun gama karatun littattafai da kuma makalu da aka yi akan ita na asma'u mun yi ƙoƙarin jin ta bakin mutanen da suke cikin wannan daula ta sokoto inda muka yi tattaki har zuwa cikin sokoto din muka yi hira da mutane da suke kewaye da hubbaransu sannan muka yi hira da wasu dattijai ainihin wanda a yanzu ma muna da muryoyinsu amma ba sa duniya saboda shekarun da aka ɗauka ana wannan research ɗin ma har sun rasu su ma ga aikin da aka yi ba Allah ya musu rahama sannan kuma muka yi hira da wato jikokinta a kamar shi gidan mai girma wazirin sarkin musulmi wanda gidan gidaɗawa gidan nana asama'u kenan tunda ita matar gidaɗa ce so gidan gidaɗawa ne suke yin waziri to waɗannan gidan mun yi hira da su ainihin sun kuma ba mu abubuwa sun ba mu bayanai su muka tambaya su faɗi kamanninta da kuma yanayinta da abincin da ta fi so da kalmomin da ta fi amfani da su da kuma yanayin sanya kaya saboda ya zamanto lallai lallai mun yi adalci mun yi kusa da zamanin wajen samar da labari to masarautar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta ci gaba da bamu wannan a har kuma zuwa lokacin da wannan gudummawa ta gangara wajen zuwa neman yarda da izini da kuma rungumar wannan aiki ya tashi daga matakin bincike har zuwa matakin aiwatarwa inda shi mai alfarma sarkin musulmi ya karɓe mu hannu biyu kuma ba mu duk gudunmawar da muke bukata ya ba mu lokacinsa an yi tattaunawa ya gaya mana yadda ake wannan aikin ya koyar da mu abubuwa kana ya haɗa mu kuma da ɗaya daga cikin mutanen da yake gani da kima musamman wajen bincike shine eh, farfesa usman bugaje inda ya ba shi umarnin cewa ya bibiyi aikin da muka yi ya taskace kuma ya ba da shawara kuma alhamdulillah shi malam farfesa usman bugaje ya yi wannan aiki cikin kankanin lokaci inda shi ma ya ba mu tasa gudunmawar ya kuma aiki sosai da sosai wajen taimakawa da ganin cewa lallai lallai an sami wannan izini din to yanda abin ya kasance kenan don haka Eh, ita masarautar sarki musulmi ba wai masarauta ce da take ba mu izini zalla ba a'a ta ce za a yi aikin nan tare da ita ne daga ɗan baɗinsa ko in ce daga bakaransa zuwa minal jinnati wan nasinsa so yanda masarautar ta runguma aikin kenan saboda haka ta yi amfani da kalmar wato ta sanya hannu a cikin wannan aiki to wata tambaya da muka yi wa sai da rahama ita ce ko da wani harshe za a yi wannan fim din ga abin da take cewa eh to ɗaya daga cikin abin da muke so mu yi shine muna so mu yi fim ɗin da zai samar da manyan yaruka da aka yi amfani da su a cikin a wancan zamani da na daular ita usmaniya ɗin su kuma waɗannan yaruka sun haɗa da harshen hausa da harshen fullanci da kuma harshen larabci sai kuma harshen da ita na naɗin ta ji harshen zabarmanci to muna so mu yi amfani da waɗannan harsuna a inda suka dace sannan kuma muna so za mu yi amfani da duk wata fasaha ko wata dabara da za mu isar da wannan babban aiki zuwa ga manyan harsuna na duniya ta inda kowa zai iya saurara kuma ya fahimci me ake yi idan dama ta samu lallai za mu yi amfani da harsuna da suka hada da turanci da faransanci da larabci da ma duka wasu manyan harsuna har swahili ga cewa e lallai an isar da labarin ga wanda suka dace su fahimce shi in allah yadda to yaushe ne ma za a fara wannan gagarumin aiki ga ta bakin malama eh, ai aiki tuna an fara shi tun daga lokacin da aka sami a wannan sahalewa na fara yin bincike kamar yadda na faɗa muka fara aiki saboda wato aikin rubutun fim da cikin aikin fim ne haka kuma aikin zuwa ganin yaya za a yi shirya waje da sauransu duka cikin aikin fim ne to duka waɗannan ɗin muna ta yi saboda haka insha Allahu idan so samu ne muna so mu sake shi ƙarshen shekara Ah, da za mu shiga in Allah ya sa muna da rai da lafiya wato shekaran 2026 eh, to amma kuma ka san aikin fim kamar mace mai ciki ake cewa ba a san me za ta haifar ba to muna je jira muga abin da zai haifar amma wannan dai shine target mu. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci. amma kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na mika godiya da fari ga sayyida rahma abdulmajid wacce take marubuciya kuma mai fafutukar kare haƙoƙin mata a arewacin ƙasar da fatan allah ya biya kuma ya raya mu domin ganin lokacin da wannan fim ɗin zai fito kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa mu na intanet da www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank you. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.